Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya tsallake rijiya da baya a wata tarwatsewar da wasu 'yan kananan jiragen sama biyu marasa matuka suka yi daura da inda yake karanta jawabinsa ga kasar ta gidan talabijin na birnin caracas jiya asabar hotunan talabijin sun nuna yadda shugaba maduro da sauran jama'ar da ke wurin suka kadu yayin da ake ta jin karar fashe-fashe yan daƙiƙoƙi kaɗan sai aka ga su kansu sojoji na ta kai ta kai rahotanni na nuna cewa sojoji akalla bakwai ne suka ji raunuka daga bisani ministan yada labaran kasar ya yi jawabi ta gidan talabijin na kasar inda ya jaddada cewa shugaba maduro na nan lafiya lau kuma yana ta halartar tarurruka da jami'an gwamnatinsa a yayin da kuma ake ta kokarin jinyar waɗanda suka ji raunuka Ƙasar ta venezuela dai na fama da mummunar dambarwar siyasa da ta tattalin arziki sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na kammala ziyarar da ya kai a kudu maso gabashin asiya yayin da ya isa kas jakarta to amma batun koriya ta arewa ne ya fi ɗauki hankali a jiya asabar ɗin pompeo ya isa jakarta jiya asabar ne daga singapore inda aka yi ta samun bayanai masu cin karo da juna game da hudar amurka da koriya ta arewa duk kuwa da ci gaba da tattaunawar da ake yi kan batun kawo ƙarshen shirin nukiliyar koriya ta arewa yayin da suke cikin jirgin sama a hanyar su ta zuwa jakarta mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka hita noit ta gaya ma manema labarai cewa pompeo da ministan harkokin wajen koriya ta arewa ri hu sun doshi juna yayin da ake ɗaukar hotuna inda suka sha hannu a cewar hita pompeo ya ce ya kamata mu sake zama kwanan nan sai shi kuma ministan harkokin wajen koriya ta arewa ɗin ya ce lallai na yadda akwai wasu batutuwa da dama masu amfani da ya kamata a tattauna a kansu to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kama sunwan kwan wani farfesan da ya yi ritaya daga wata jami'a a lardin shandong na arewa maso gabashin china a lokacin da yake kan hira da muryar amurka ya faru a wani lokaci mai sarƙaƙiya da gwamnatin shugaba Xi Jinping na ƙasar China ke fuskantar kalubale daga ɓangarori daban-daban. Masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce wannan ne ma ya sa hukumomin tsaro suka yi ta wuf suna ta shiga wato suka yi ta shiga suka yi ta murkushe duk wasu take-take na ja da gwamnatin kasar ta communist. shugaban turkiya rajab tayyip erdogan jiya asabar ya ba da sanarwar daukar matakan ramuwar gayya kan amurka sanadiyar kakabata kunkuman da amurka ta yi wa wasu ministocin Turkiyya biyu saboda ci gaba da daure wani fasto ba amurki erdogan ya bayyana waɗannan matakan ne yayin da yake jawabi a wani taron jam'iyyar mata a birnin ankara ya ce mun kai zuciya nesa har zuwa yammacin jiya yau ina bayar da umarnin kama kadarorin sakataren harkokin shari'ar amurka da kuma sakataren cikin gida a kasar turkiya a cewar erdogan erdogan ya kara da cewa masu ganin kamar za a iya sa turkiya ta tsorata ta wajen furta kalaman barazana da kuma kakaba takunkumi marasa kan gado lalle ba su san turkiya ba tashin hankali ya barke a wani muhimmin gari a gabashin habasha bayan da sojojin gwamnati suka yi yunkurin kwace wasu muhimman wurare bayan da wani tashin hankali da 'yan sandan wurin ya barke sojojin turkiya wato sojojin tarayyar kasar habasha dauke da manyan makamai da motoci masu sulki sun kutsa cikin jijjiga a yankin da ke da rinjayen 'yan somaliya da daren ranar juma'a zuwa safiyar jiya asabar inda suka mamaye ofishin shugaban yankin abdi mahmud umar da ginin majalisar dokoki da sauran muhimman madafun gwamnati abinda majiyoyi da dama suka gaya muryar amurka kenan nan take dai ba a san dalilin kutsawar da sojojin gwamnatin tarayyar habasha suka yi ba to amma wasu majoyi sun ce lallai gwamnatin habasha ce ta tura su labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc dalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. ga masu biye da shirin a satin ta gabata mun samu matsalar na'ura don haka ba mu samu damar kawo muku shirin gaba ɗayansa ba na wannan satin amma a tarbe mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba yau shirin zai leƙa ƙasar mali ne wacce ta yi zaben shugaban ƙasa kuma kamar kullum ko ba ga korafi da abokan hamayya suka yi haka kuma wasu da ake tuman 'yan ta'adda ne sun yi awon gaba da wasu jami'an tsaro lokacin wannan zaɓe kawo wannan lokacin da na shirya wannan shirin ba labarin waɗannan jami'an tsaron waɗannan ne da ma wasu batutuwa da ke da nasaba da zaɓe muka tattauna da takwaran aikinmu dan ƙasar Nijar Baba Alfa wanda yanzu haka yake kasar ta Mali domin ganin yadda wannan zaben ya gudana. Kuma na fara tambayan Baba ne ya sa zaben bisa sikeli domin ya faɗa muna fahimtarsa game da wannan zaɓe. Eh lalle zaben abun da ya kamata hori dai na hori sai a cewa zaben an yi shi eh, cikin kwanciyar hankali eh, a cikin ƙasa. Ko da ana ya cewa an samu wasu matsaloli a wani bangare cikin wayan su jihohi amma in an dauci kaman cikin kasan mali ana iya cewa wannan zabe an yi shi cikin kwanciyar hankali kuma duka masu sa ido da suka zo a kasan mali da suka je bisa kan suka je wajen inda aka yi zaben duka cikin su suka ce zaben an yi shi cikin kwanciyar hankali kuma an yi shi bisa kan ka'ida bisa kan dokoki to ba ya cewa mutane 'yan mali kamar ba ya cewa sun fito da pp tunda kun san mutane jimila miliyan takwas ya kamata su hito su yi zabe to yau da aka hudo sakamakon zaben sai aka washe gari mutum miliyan uku da eh, mutum miliyan fiye da miliyan uku su ne suka huto suka yi zabe don euh, ana iya cewa kamar mm, miliyan biyar alal misali su ne ba su fito ba suka yi wannan zabe eh, karo na daya na zaben shugaban kasan mali to baba an ce akwai ruhunan zaɓe da so kai har a sama da bakwai mutane ba samu hituwa ba saboda wasu dalilai kana labarin waɗannan ruhuna ko kuma ka je ire-iren waɗannan wuraren? mun samu labarin cewa hakanan ne akwai rungunan zabe sun kai dari bakwai da ba a yi zabe a cikinsu ba matsalolin da suka samu shine akwai wayan suri ba a iya zabe saboda ba kwanciyar hankali kowace rana akwai 'yan ta'adda da suna kai hari a wurin nan kuma akwai su jihohi 'yan ta'adda suka zo sun kwashe kayan zabe sun dauki mutanen da ya kamata su shugabancin wannan zabe cikin ruhunan zabe suka dauke su suka tai da su don wannan ne ba yi zaben ba amma 'yan adawa suka ce ta yi a zo a yi lissahi eh, cikakke su a nasu gani ya yi ma ruhunan zabe 700 da gwamnati ya ce amma mu dai abinda muka samu a labari dai aka ce sun yi dari bakwai da ba yi zaɓe cikin su ba kuma matsalan da ya sa ba yi zaɓe kowa ya san da shi tun da aka ce 'yan ta'adda suna can suna sa tashin hankali don haka ne mutanen ba su yi samun hanyar yin zaben nan ba. To baba da yake an ba da sakamakon zaben yanzu nan menene matsayin 'yan adawa game da sakamakon? To gashi dai an ba da shi da zuna aka ba da shi To da aka ba da sakamakon dai an ga shugaban kasa wanda ke mulki yanzu Ibrahim Bubakar Kaita ce nan ya samu bisa kan dari arba'in da daya da wayan yan kai kuma mai bishi shine shugaban yan adawa Sumaila Sise yana da e, bisa kan dari goma sha bakwai da yan kai don in an yi lissafi da kyau za a cewa za a kai karo na biyu tsakanin shugaban kasa mai mulki ibrahim bubakar kaita da dan adawa shi sumaila sise shine shugaban yan adawa kamar an ai yi abun da aka yi ga shi da shekara biyar shekara dubu biyu da goma sha uku haka aka yi kuma haka aka dawo yanzu deja eh, yanzu an hora eh, canza miyau tsakanin duka 'yan takara a ga wanda za su bi shugaban kasa da wanda za su bi shugaban Eh, adawa abun da dai muka sani yanzu wanda ya zama na uku eh, na wanda ya zama na hudu da wanda ya zama na biyar da wanda ya zama na shidda su dai mafi yawansu sun kai goma takara dan takara goma sha shida da kahin a yi wannan zabe sun arza hannu bisa kan takarda suka ce wanda ya shigo gaba za su kama mai yanzu abun da bamu sani ba shine wanda ya zama na uku da yana da bisa kan dari bakwai da 'yan kai wanne ne zai bi in ya bi shugaban kasa to ana iya cewa shugaban kasa ibrahim bubakar kaita yana iya ce kayan ma sai wannan zaben yana iya cewa kamar ya samu ya ci wannan zabe amma ba sani ba za a jira a gayan da za a yi nan zuwa kwanaki biyu ko uku To, um, baba da yake cewa 'yan takara tun tashin farko sun cimma matsaya cewa za su mara ma duk wanda ya nasara baya. Ba su fara wani korafi game da yadda aka gudanar da zaben ba ko su an yi magudi nan ko kuma su ce an samu matsalar da aka samu na laifin gwamnati ne ko kuma makamancin haka. 'Yan takara su goma sha shida suka yi suka hudo wani sanarwa suka ce ba su yadda da yadda aka yi zaben ba suka ce kuma wannan sakamako ma da za a hudo akwai wayansu abubuwa da ba su yarda da shi ba suka ce su a nasu gani ma sakamakon a hidda shi bisa kan kowane ruwa a ce ga yanda aka yi mutum nawa ne suka yi zabe kuma kowane dan takara nawa ya samu suka ce millan nan da za a hadi ba su yarda da shi ba amma baya kadan da aka yi wannan sanarwa wayansu tsakaninsu sun huto sun ce a wannan sanarwa ba ta kai gare su ba kuma ba su yarda da duk abun da aka hode cikin shi ba amma kamar yadda na wada maka da zun ne yanzu ne za a fara sakama yanzu ne za a fara canza yau yanzu ne za su eh, za yi magana za su aza magana cikakke kasan duk wanda suka yi takara suna so su yi mulki ne to yanzu an ga yadda aka ba da sakamakon mutane suna iya su canza maganar su na jiya kun san 'yan siyasa balle ma 'yan siyasa na afirka suna iya aza wannan magana yau gobe su tashi bisa kai ne don yanzu dai za a sa ido mu gani yadda za su yi eh, alhali kuma alhali ko eh, wayanda suka ce za su mara ma dan adawan da ya zo na biyu za su mara mai eh, baya ina ana ana wa gani za su yi shi to wani batu shine ah, duk sanda za a yi zaɓe a ko'ina ne ah, musamman afirka jami'an tsaro suna taka rawan gani wurin samun nasara ko kuma akasin zaben yaya jami'an tsaro za ka ce rawan da suka taka game da wannan zaben to ana iya cewa jami'an tsaro na mali lalle sun aiki a zo a gani kasan mali babu kwanciyar hankali a ko ina akwai tashin hankali akwai ta'adda da kowace rana suna kai hari kuma akwai Eh, tsakanin wayansu eh, kabila da ba su jima juna kullum suna kai ma juna hai to gwamnatin mali ya dauki bisa kan shi an dauki kaman 'yan sanda sun kai dubu uku da suka dubu talatin amina fon dubu talatin da aka sa cikin kasa don su yi sauran wannan gabe kuma lalle sun yi shi amma akwai wayansu wuri da ba a samu 'yan sanda ko guda ba ba a samu 'yan sanda ko guda ba da suka ta yi suka yi amma duk da wannan eh, zaben an yi shi eh, ba matsala kuma a ranar yau mun samu labarin cewa akwai wani mota na 'yan sanda da akwai 'yan sanda ciki amma ba mu san jimillar su ba an ce har yau ba a gane su ba ba a san inda suke ba ana nan ana bincike da a san ina suka bi to baba ganin yadda zaɓe ya gudana eh, menene za ka ce idan an koma zagaye na biyu wa kake jin ga bisa duka alamu zai iya samun nasara a wannan zaben zagaye na biyu a bisa hasashenka in dai an aza hankali bisa kan sakamakon da aka bada yau ya kamata a ce mu duka mu ce gaban kasa ibrahim bubakar kaita zai lashe wannan zaben amma kasar siyasa ce siyasa ce da ba mu san yadda zai wakana ba amma in ni dai ne a nawa gani lalle ko su gaba ibrahim bubakar kaita yana da sa'a ya, dawo bita kan kujerar shi amma siyasa in dai ba a yi zaɓe ba ba a kare ba ba a iya ce ga wanda zai lashe takobin ba ba a iya cewa mun san da 'yan adawa suna ta kokari suna ta komi don a canza rawa a mali to wannan canza rawan za a yin shi ko ba za a yin shi ba dole sai mun jira goma sha biyu da watan august mu ga yanda 'yan mali za su fito ta san in mutane sun fito da pp ana iya cewa wani abu zai canzawa zuwa zabe mai zauwa ba amma in dai mutane ba su fito ba to lalle za mu cewa ibrahim bubakar kai sannan sai ya koma biskan kujerar shi amma me yasa kake jin mutane ba su da fifi hitowa wurin wannan zaben ba to ga mun ce muku miliyo takwas mutane miliyo takwas ne ya kamata su to su yi zabe wannan zaben da aka yi amma mutanen miliyo uku suka hoto mutane miliyo biyar ba su kai suka dauki kafin su na zabe ba su yi zabe ba to ba ya cewa kowa ya yi ya hoto ya yi zabe da fifi kuma dan babu kwanciyar hankali cikakke mutane tsoro su ce su kai su yi zabe kun san ko a jihar kidal ran da aka yi zaben ma 'yan ta'adda suka kawo wani eh, eh, arm kai hari da can sun kai obi da da takwas da suka jiha duk wannan ya sa mutane ba su samu kuzari don su wuto su yi zabe amma in sun ga yadda aka yi zabe wannan na harkon nan yana iya sawa mutane da su ba su wuto ba a karo na hari su wuto wannan karo na biyu za a cewa za mu iya mu samu ko da miliyan biyar ko miliyan hudu sayan kai da za su yi to su yi zaɓe ra goma sha biyu ga wannan wata na obi. To baba alfa mun gode kwarai da gaske da wannan dama da ka bamu tunda ka ce ba faru yau ba tukunna sai satin da za a shiga za mu ci gaba da tuntuban ka mu ji musamiyar da aka yi kuma inda aka kwana mun gode kwarai. Ba matsala. To yanzu a shi baba alfa dan jarida a Nijar wanda yake yanzu yana kasar ta Mali domin sa ido a zaben shugaban kasa. da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Yin amfani da magungunan gargajiya ba wani sabon abu ba ne a Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka musamman a wannan lokaci da masu sayar da magungunan gargajiyar ke ƙara yawaita a sassa daban-daban. Duk da yake dai babu wata ƙididdiga na yawan masu sana'ar sai da maganin gargajiyar da ma masu yin amfani da shi a hukumance. Amma ko shakka babu akwai ɗimbin jama'a da kusan sun dogara nema da maganin gargajiyar domin magance cututtukan da ke addabar su. To ko ne ingancin maganin gargajiyar? Dr. Ibrahim Dada na kowa shine shugaban kungiyar masu bada maganin gargajiya na kasashen Afirka. Wanda masu maganin gargajiyar suka zaɓa shekaru biyu da suka gabata a can kasar Ghana. Kamar irin magunguna na goji dinan lalle kan kwacewar abu ne sosai muhimmanci. saboda yanzu zamani ne ya zo wanda in maganin ba tsafta ma wani ya sha ma zai gan kamar ya sha kasa ko ya sha kashi ne don kamar ni haka ina sarrafawa kapso ina wasu magunguna na kwalbaye wanda na ma da shi na gargajiya zama na turan aka ce wannan ma na gargajiya ne na ganya ne ma za a yi mamaki amma irin magunguna daban-daban ba kowane duka dole za mu sarrafa shi ba ne don kama abin da ya shafi irin bangare su iska din nan su hanyar zamba din nan to ba inda za a mu sarrafa waye nan amma wanda ya zama to irin ciwon kansa diabetes gonorrhea hawan jini rashin haifuwa to duk wannan insha Allah muna iya mu sa shi wannan namura a goji kuma a sarrafa wannan to shine kuma muna kan kokari da shi da ikon Allah ya kuke yi kuna hudda tsakaninku da likitoci musamman na zamani na bature ah, kuna fahimtar juna to alhamdulillah kamar wasu likitoci haka a wanda muna son fahimta da su don kama idan ciwo ya zo haka kama special ne haka idan wasu ciwo ya zo haka in as doctor wanda suke kusa da ni suna ga inda alamar aiki na yake an suka ga lalle sun taba sun taba suka ga ka ina sa su ce to a gawo a yi kokari a kawo hospital dina To sai dai ana shi gefen ƙwararren likita kuma shugaban kula da sashen magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Pharmacy Dr. Indagi Muhammad ya ce tabbas magungunan gargajiyar na da tasiri. To amma akwai ƙa'idojin da ya kamata a bi kafin yin amfani da su domin gudun kamuwa da wasu cututtukan da za su iya yin illa ga jikin ɗan adam. a ainihin asali maganin gargajiya yana da kyau amma sai me yanzu dai za ga cewa da yawa sai mutum ya yi taka me yake sha dan ko mu yanzu a takaice ko nafdac da take bada nafdac don ba ba wai tana tabbatar da cewa wai eh muka sha wannan magani zai yi ba a'a sukan ce dai wannan magani ah, is safe wato bi da ba zai cutar da kai ba saboda haka mutum da zai sha ni zan ce kuma ya itaka tsantsan ba abin da zai yadu a ce kowane irin maganin gargajiya da wanda ya baka dan san you cannot guarantee ba garanti cewa wani da ke baka maganin gargajiya ya san kansa ba don da yawa ba wani research da suke yi sai dai a ce babana da ko kakana ya bani wani ya bani ya bani saboda haka mutum ma zai sha sai garantin cewa maganin zai ingantacce ne amma ya kuke kallon su a yanzu eh, kuna da wani hudda tsakaninku da masu sai da magungunan gargajiyan nan ganin har da babbar kungiya gare su har ta afirka gaba daya mu kama a niger nan muna ma da department kamar office na akwai office na traditional medicine muna muhamala da su muna ba su shawararci saboda da yawa akan samu matsala tunda nan ne mutane da yawa suke yawan zuwa mm. mutum yi rashin lafiya ƙauye sai ya je wurin sai abin ma ya dagule da yawa muke gani a asibiti. Ko da yake dai ra'ayi ya bambanta a tsakanin jama'a game da yin amfani da magungunan gargajiyar musamman a tsakanin waɗanda na zanta da su amina ga abinda wasu daga cikinsu ke cewa e sunana muhammadu nasiru mai dabino e to gaskiya bisa gaskiya na fi amfani da maganin gargajiya shi maganin bature in ka sha shi sai dai ya kwantar maka da lalura amma shi maganin gargajiya to gaskiya alhamdulillah ina sha shi gaskiya nika samun biyan bukata sunana jamila ina amfani da maganin gargajiya domin yana warkarwa amma idan ina bukatan samun sauki cikin lokaci sai an garzaya in je asibiti domin in samo maganin bature in yi amfani da shi domin shi yana kwantarwa amma maganin gargajiya yana amfani sosai kuma sannan yana warkarwa idan har aka bi shi a hankali sunana labaran muhammad daga mina to a gaskiya ni na fi bukatar gaskiya na bature nan saboda na gargajiyan nan abun ya zama kwamacala yanzu abun kowa buguna shi yake haka rasa ma wane ne ba wane ne ka je wannan a jigarar wannan waye waye abu haka rasa ma to mu dun mun sha na wanda mu je wani canji dai ga al'amarin mu ba amma na gargaɗi nan da nan in ka sha kana sha zaka je abun ka yawon. Famasi Dr. Indagi Muhammad ya ce suna samun jama'a da dama da yin amfani da maganin gargajiyar ke kawo masu matsala ga lafiyarsu a asibitocin gwamnati da ke jihar Niger. Kwarai da gaske don kaga magungunan saboda haka akan iya samun interaction wato wani eh, irin sukan shafi juna a wurin aiki saboda haka wani lokaci in kana shan wani magani namu na turawa especially masu cututtuka wanda ke dadewa cikin jikin mutum kamar diabetes ko hypertension za ga wani lokacin suka gauraya da na gargajiya sai ga abubuwa ya dagule sa samu reaction A yanzu dai kungiyar masu ba da maganin gargajiyar a kasashen Afirka ta ce tana bukatar tallafin injinan sarrafa itatuwa da suke amfani da su domin samun magungunan ta yadda za su inganta al'amuransu a kasashen Afirka. Kamar yadda Dr. Ibrahim Dadana kowa ya bayyana. Da gwamnati zai taimaka mana irin magunguna magunguna da muke maganan shi yau gwamnati ya neme mu alme muna wuri. a nemi muna injina din akwai muna da karanci inji wanda zai sarrafa magunguna da irin na gwaji-gwaji nan da gwamnati zai taimaka mana da irere na abubuwa to insha Allah fa to ciwon da ba tsamani za a samu magani shi a Najeriya ba da iko Allah za a samu wanda za ka tsuguna ka ji goshin ka ya nauyi idan ciwon kai ke damun ka matsananci lakaci maganin maka sha ba gefen goshin ka ka shaki maganin a hancin ka ko mura ce da kai da izinin Allah sai ta narko domin magani ne an yi shi bangaren sanyi Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin, ya Allah. amin summa amin ya Allah ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC wuce su kwar a titi muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.